muka ka samu wata ya mutu ba mu samu kodala dangane ga Allah ba yi kowa ba ne duniya a haka nan dole sai da hankuri aboki ka tashi ka ce ka aiki ka tashi ka tashi. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya na sanyi na ya aka kwana. To Malama Grace. Ko a sakwatanci ko a hausance ma kwana ne ya aka kwana. Ka ne wato manya-manyan kalmomi nake da su a sakwatanci. Awo na gane cewa aka akai amunka kwana. ai a kunka kwana to a munka kwana har da ke malama wa na haɗa miki ha a munka kwana ha har da ke ho ciki ha to a munka kwana na sanyina. To lahiya lumi walla, lahiya lumi alhamdulillah. <laughs> To ba dalle. na san yana wannan cuta ta corona kama ana nema a koma gidan jina don akwai kasashe da dama ma da suka janye saucin nan da suka yi da mm. an lura cewa cutar tana ƙara haɓaka a nan amurka ma ana harsashen cewa in ba a yi hankali ba nan da 'yan kwanaki masu zuwa za a iya samun mutane dubu ɗari da suke kamuwa da cutar a kowace rana domin a halin da ake ciki yanzu sama da dubu arba'in suke kamuwa kowace rana. Wato Malama Grace kamar yadda dama muka yi ta sha faɗi ko kuma muka yi taɓɗokar manazarta suna faɗa wato wannan al'amari fa ba yaƙi ne fa na gwamnati kaɗai ba amma in kika lura zaki ga da nan da wasu akai har da nan turai ma da ake ganin an waye. da kuma musamman can kasashen mu da ake gani akwai dan karancin wayewar to amma zaki ga an mai da abin wai kamar wai aiki ne kawai na gwamnati in fact wasu ma dokoki da gwamnati ke sa sai mutane suna ta ganin cewa kawai ana sawa ne don uzura musu ko wani abu so mutane kamar ba su dauki abin a matsayin su ma suna da rawar da za su taka wurin yaki da wannan cutar ba haka kaga a nan amurka abin da hukumomi suke kara jaddadawa kenan cewa matasa matasa ake kara gargaɗi to kamar yadda kake faɗa cewa wannan kowa yana da rawar da zai taka domin ganin bayan wannan na farko ya kare kanshi na biyu ya ba da gudunmuwa ga dakile yaduwar wannan cuta eh kwarai da gaske kuma muna fata Allah ya ci gaba da muna kariya daga kamuwa da wannan duk wasu cututtuka masu addabar al'umma amin sun amin mu bude wannan babi aka ce kaga sai an haihu ake aure kana eh, kuma kana kuma kowane mai rai amma fa ni amma ni malama malama eh haka ne amma dai malama gare ina da eh. jashin ba sai an yi aure ne ake haihuwa ba To wannan ma dai ina ga ya kamata mu kafa wannan a mu na da zumunta domin kaga kamar wannan ne da ake magana ce wanda kwai da kaza da kwai da kaza wa ya riga wani duniya to gaskiya kan ni dai na san ba a ba a haihuwa sai an yi aure wanda aka yi auren an haifa shi aka yi <laughs> to yanzu dai da kaza da haka din ne dai ai shi ne to da kaza da <laughs> da kwai wanne fara zuwa duniya a ah, to lalle kan <laughs> abin na akwai abin lura da shi a kan shi kwarai da gaske <laughs> to ina tsamba za mu sa wannan muhawara a dandalin mu na facebook za mu so masu saurare su muhawara a kai a cikin da haihuwa da aure a cikin biyun nan mm. wanne ne aka wanne ne ake ake aka fara yi ake fara wanne ne aka fara yi eh wanne ne ake fara yi mm. eh gaskiya ne eh, da haihuwa da aure eh. <laughs> to to yau dai yau dai bari mu fara da haihuwan to to to shi kenan to ba mu matsala eh, to muna mika gaisuwar fata alheri da te murna ga likita dr musa yahaya da matarsa sofiya domin karuwar ya mace da aka samu makon da ya wuce a nan amurka a jihar ohio inda suke makaranta wadda aka sa wa suna sadiya to allah raya sadiya da kuma yayyanta bilyaminu da ya da kuma saratu sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga ma'aurata waɗanda suke shirin aure bari mu fara da gaisuwar fata alheri zuwa ga reverend da mati sani bature da iyalansu waɗanda za a ɗaura auren 'yarsu grace sani bature wato yan biyu kenan da angonta joseph peter sile za a yi auren ne ranar asabar mai zuwa da karfe goma na safe a majami'ar ekuwa seminary da ke jos jihar plateau sai kuma gaisuwar fata alheri da ta murna ga adamu habu umar yan yanga a taurar jihar jigawa da amaryarsa kadi umar waɗanda za a ɗaura mu aure a yau dinnan da karfe goma sha ɗaya na safe. to haka kuma akwai wato gaisuwar fatan alkhairi da kuma wato taya murna zuwa ga iyalan gidan alhaji ibrahim umar wanda shine babban mai wato akantan kuɗi na jihar kebbi a bisa ga auren daurin auren diyarsa da za a yi shi ma a yau asabar din wato malama shafa'atu ibrahim umar da angonta abdulkadir atiku bandado wanda za a yi shi a yau asabar din kenan in allah ya kai mana rai da karfe goma sha daya da rabi na safe a makarantar sheik umar ika makirar gandu birnin kebbi tare da fatan allah ya sanya alheri kuma ya bada zaman lafiya amin suma amin to wannan an riga an yi mutuka raba eh, muna mika gaisuwa fata alheri da ce murna ga alhaji haruna bibi watar mutsuwa bisa auren diyarsa da aka yi ranar juma'a sai dai eh, abadan ban bai aiko mana da sunan amarya ba bai aiko mana da sunan angon to amarya da ango a eh, iyalan haruna bibi watar mutsuwa muna muku fata alheri mutuka raba To a gaba kuma sai gaisuwa da fatan alkhairi na a bari ya huce zuwa ga 'yar uwa abokiyar aiki Saratu Zubairu wato 'yar jarida ce a gidan rediyon Vision FM da ke Sokoto a jihar Sokoton Najeriya. bisa ga ita ma ɗaurin auren da za a yi nata idan Allah ya kai mu a ranar Juma'a tare da angonta Bashar Muktar Pharmacy wato a ranar Juma'a in Allah ya kai mana rai goma ga watan bakwai na wannan shekara ta 2020 da misalin karfe biyu da minti goma sha biyar na rana wato za a yi shi ne a masallacin juma'a na sarkin musulmi sa'ad abubakar da ke gwiwa locus unguwar tanki a cikin birnin sokoto muna yi ma saratu zubairu da bashar muktar fatan alkhairi allah ya bada zaman lafiya kuma ya bada zuri'a ɗai ya ba amin sun amin mm, kuma allah ya sa a haifi yan jarida <laughs> magada magada magada sana'a eh ko da yake gamin gambiza ne ba san wa zai janye wa tsakanin eh. famasi wato mai kula da sha'anin magunguna eh, da kuma yan eh, jarida eh san aka ce ai so so ne amma san ka yafi ko ai to ke wanda ki ga ya kamata a ce ya yi rinjayi nan a cikin biyun nan ko a zama mai har hada magunguna ko a zama dan jarida Eh. in aka zama yan jarida ma ba laifi domin a cikin aikin jarida ma za a koyi <laughs> za a koyi dabara har hada magunguna <laughs> a wurin a tambayi a neman binciken kokof sai a koyi aikin har hada magunguna to ba ruwa na pharmacist bashar muktar na jinki don haka ke kika faɗa ba ni na faɗa ba daɗin sana'a kenan <laughs> haka kuma wato zamu taya murna ga ɗaya daga cikin 'yan uwa abokan aiki wato ɗan jarida ne tsohon wakilin gidan rediyon muryar najeriya kenan wato sharif baban umma wanda shi kuma naɗin sarauta ne za a yi masa a wanda uban kasar sokoto ta kudu zai yi masa a mukamin wakilin sharifan sokoto ta kudu wato sabon gari kenan akan haka muna taya wato sharif usman baban umma wa murnar wannan nadin da za a yi masa a yau dinnan asabar shi kuma da karfe goma sha daya na safe insha Allahu a nan garin Sokoto. To Allah ya sa a yi adace Allah kuma sa a gama da jama'a lafiya. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙoci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shaidan wannan mai koyo ne wancan kwashi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan kuma rasuwa gaskiya ne malama grace to muna mika gaisuwar ta'aziya ga emmanuel nyaban da danginsa duka da kuma ikkilisiyar ekuwa plateau church a jos domin rasuwar mamasu mama grace wadda ta rasu a wannan makon bayan dogon jinya to allah jikanta allah kuma ya kyautata namu karshen baki daya To amin malama Grace. Uh, haka kuma akwai gaisuwar ta'aziyya ga wato iyalai da 'yan uwa uh, na mani usman wanda aka fi sani da mani alarama kenan a garin sanyin na ta wato karamar hukumar mulkin tambol a jihar sokoto wanda shi ma allah yi wa rasuwa a wannan makon da ya shige a muna mika ta'aziyya zuwa ga mai ɗakin sa hafsatu muhammad sanyin na da kuma sauran dukkan yan uwa akan wannan rashi da fatan allah ya gafarta masa kuma allah ya kyautata bayan da ya bari allah ya sa ya huta ya kuma ba da haƙurin wannan rashi amin su amin bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziya ga abokin aikinmu wakilinmu da ke birnin iko baban gida jibrin domin rasuwa kawun shi alhaji hassan usman da ke zaune a tudun wada zaria muna miƙa gaisuwar ta'aziya ga iyalan da kuma dangi baki ɗaya na wakilinmu sani sha'ibu malumfashi wanda ya rasa sirikinsa a cikin wannan makon wato alhaji bello sa'idu ka zaure da waɗannan duka da allah ya ji kansu mu kuma ya kyautata namu ƙarshen to amin malama grace amin summa amin makon da ya shige mun gaggaida waɗanda suke aiko mana saƙonni ta hanyar imel yau kuma za mu garzaya shafinmu na sada zumunta. Mu da abokanmu na wannan shafin ba. Haka yake muna magana cewa email komi kirkin ka ba za ka ballanta nawa ana magana ake neman miliyan biyu ai ka san ba za a iya ba. A Sabili da haka waɗanda hannu ya kai gare su su ne za mu fara to bari mu mika gaiso fata alheri ga ma'abotan sashen Hausa masu bin a shafin sada zumunta na Facebook. Abdullahi Mahmud da Abdullahi D. Yunusa sai Anthony Marcus. da bandado umar allah sa na faɗa daidai da buka umara garba da muhammad kawu sai yahuza muhammad da muftahu sa'id muftahu sai ibrahim muhammad aliyu da kadai ko kadai ne malum gana. sai kuma adamu sani mai kyamare da haruna ali haruna sai kuma musa musa musa kai lalle Eh, da shafi'u sakkwato sai kuma shehu usman yakubu To, to a gaba kuma ga gaison fata alkhairi zuwa ga Umar uh, Balakos sai Abdullahi Shamsu sai Hauwa Tukur Abubakar da Kabiru Habibu Habibu da Nura Hassan da Fatima Muhammad da Sha'aibu Sanusi da Adam H mai anguwa da Tsalha Umar da Armstrong Alvanus da Mudassir Jaimu sai Real Abubakar Bayawa da Rabi'u Kabiru Mara sai zayyanu sani benzini da kuma salisu abdulsalam gaisuwar fata alheri ga ma'abotan sashen hausa a wannan dandali namu na sada zumunta facebook john jesse da ahmed aliyu sai abubakar yahaya albani da badabasi sehu sai nuru suleiman kawu da ibrahim abdullahi sai saudat alasan guru da hambali haruna fagen gawo sai musa umar gides za lafiya da sa'idu lawal sai jibrin haruna da kuma bun fiyon To madalla a gaba kuma sai sakon fata alkhairi zuwa ga Usman Muhammad da Rabi'u Jibiya sai na Nafi'u mai Blouse Karu sai baban gida Sani da Abdulrazak Yahuza da Mudassir Murtala sai Mamman Salisu daga jamhuriyar Nijar sai Abdulkadir Abubakar sai Tijjani Lakus da kuma Abu Sarki da Baba Gana Lawan sai Afaku Jafiya Simon sai kuma Umar Sa'idu da Buhari Nusa da kuma Umar Bulakos. To bari mu rufe da waɗannan kalilan da za mu ƙara karantowa daga cikin ma'abotan sashen Hausa a dandalinmu na Facebook. Fatima Ummi da Yusuf Waziri sai Nasir Miko Abdullahi Ɗanbatta da Suleiman Ibrahim sai Khadija Usman da umu Umama sai Mala Budal Muhammad Kirawa sai Mato Aisha Abdul da bello umar da hakimi alhaji abubakar daga karshe muna gaida haruna isa jokolo da fatar an wayi gari lafiya to madalla kamar yadda kika faɗa bari mu karkare da fatan alkhairi zuwa ga asma wa aminu aliyu da nasir isa da ibrahim yahya da mas'ud sabi'u sai bin usaini da kuma nura abubakar sai baban bashir zango da Musa Alhaji Hassan da Abba Lawal da Adamu Hudu da kuma Umar H. Abdullahi Umar sai Ibrahim Usman Indabo sai kuma Ibrahim Tela karshe da Mahadi Tijjani Bukar da kuma da fatan duk suna nan lafiya kuma suna cikin koshin lafiya. To amin su amin sai ku ci gaba da biyo mu a shafinmu na sada zumunta Facebook, Twitter duk dai waɗannan hanyoyin sada zumunta muna nan idan kuka biyo mu a sannan a hankali za mu ci gaba da zumunci irin haka. kuma kamar da muke faɗa idan da labarai da kuma gaishe-gaishe za mu iya komawa wannan dandalin ba muna muna dubowa in hanyar imel ɗin tana zama da wahala a kwanakin nan. To lalle haka ne malama Grace. Farko da sunan ta'ala wanda mutane da dawo. malama grace an ce wani ba arewa ya mai min <laughs> martani ko na ga maka na ga maka <laughs> na ga maka makon da ya wuce na ce muka ba bashi muka ci na ce malam sule nemo a araba masa aiko ashe yana ji kafin malam sule zo sai da wani ba'are ya kira shi ya ce shi ma zai bai da martani kun cancake shi su ma za su <laughs> aini ma in faɗa miki na sami sakonni da bama bamai da gurneti da komi in gaya miki ciki har da mai arewa mai girma mai arewan kan giwa wanda ke zan shi abba sarakin cibiyar su ta can jihar kabi to professor bube da baiwa awo kwarai da gaske bobe na baiwa banyan arawa awo awo <laughs> a zai ka godon su a hadda tuna me an kai eh, ah, eh, eh. shugaban shugaban abin ga gwamnan gwamnan jihar Sokoto tsohon jihar Sokoto gwamnan jihar Sokoto na harko na horo hulla san ba arena to amma ai abin da abu sani ba cewa ai zakata ana ko ga komi ana hedda zakka kwarai ko lalle ina tabbata miki shehu kan giwa wato yana da muhimmanci suna na wanda adda muhimmanci ga jihar Sokoto to amma ga komi ana hedda zakka to mai girma shehu kan giwa zakata an kai su a don ko eh, alama hali ne to wani malam ali dai ya ce shi ma zai mai da martani sai <laughs> ga malam ali to ga malam ali sunana alina mai laya mazaunin birnin yamai Eh, matsayi na na ba'are a gaskiya zan shiga cikin hilin abir yaushe in ba labarin wasu tubasan hilla ne ta amarya ta ce aka samu ke amarya buhulla ta ki san madubi ba wanga madubi na dubawa yanzu shi kenan ki ɗauki madubi kina dubi saki ga kanke cikin madubi da kike kanke cikin madubi shi kenan saki aza kuka ke ce ai miji zai yi miki kishiya da ya kike miji zai yi miki kishiya shi kenan saki ta ki faɗa mu uwa ita kun uwa sai ta ɗauki madubi ta ɗauki madubi sai ta diba ta ce ta diba cikin madubi sai ta diba sai ta gaganta cikin madubi shi kenan sai ta aza kuka ita kuma ta ce a ah, amma lallai wanga surki na ta ya ci amanata kai yanzu in ba can amana ba na in baka ɗiya ta yarinya karama haka shi kenan ka ɗauki tsohuwa ka aza mata kishiya eh wanga ya zan ci amana mana to kai da Allah in ba hilla ni ba eh haba za ki tantance wani daga riban kanki cikin madubi shi kenan kawai sai ki ce an ci amana <laughs> <laughs> Ah, alhaji wai abin da aka ce ma wai rariya ta ta dibi kwando ta ce kana zubar da ruwa <laughs> wato a cikin su in za ka kwatanta da shi da ya ba da labarin ba arawa da yanzu su ma sun rama A'a to ke do Allah ai wanga shaci faɗi na yaka faɗi ai walla wanga ina faɗa miki ba ba ba ba ba ba ce na yawan ga abu. To to ai wanga ta halta. wagga ta halta in waɗa miki bahilla ce bayinta eh to ga to ga bahilla ta la yar waka Fatima Isa wada ga abin da tace wai tana da wani labarin Fulani in ji ta tace ah, a ah, to ita Fatima Fatima tana goyen bayan eh, da Ali na sani na a ba ta goyon bayan arawa kan ba ta kyale gida kan ta koma ba aure na san Fatima eh, Musa wada barkin ladi ba eh Fatima tace wai wani ba Fulatani ne na sanyin na mm. ya ga hadari ya haɗu gari ya yi baki kirin mm. sai shi kenan sai ya kama hanya zai tafi gida yana ta sauri yana ta sauri zai tafi gida sai a haɗu da abokin shi babbar bare hmm. sai babbar bare ya ce mishi kai malam ni'ima Allah ma da za ta sauko maka shine kake ta gudu eh. sai shi kenan sai babbar lata ne ya daina sauri <laughs> shi kenan ruwa ya mishi bugun duka <laughs> yadda ke shi sai shi ke eh. lakabci kenan yana zaune wata rana sai aka sake yin hadari sai ya hango hmm. wannan abokin nashi baran shi eh. ma yana fama saurayi da gudu-gudu zai tafi gida kan hadari sai shi ba ba fulata din tunda abin da aka ce mashi ni'ima Allah ce sai ya ce mashi a'a to kai malam eh. rahama Allah rahama Allah ma da za ka shi ne kake e ba ka santa shine kake gudu wai za ka shiga gida sai babbar barbara ya ce ba fulata ne wai ai shi abin da ya sa yake sauri <laughs> eh. wai wai wai don kada ya taka rahama Allah ne in aka yi ruwan nan ya taka <laughs> shi ake sauri kai rahama nan ta kuma ya taka ta <laughs> eh. wai sai fatarar nan rasa gina da fulata wai wade ne ya fi wauta Ha, ke ma ke san babarbarin ne babarbarin nan kan ya hewata walla babarbarin kan ya hewata ta. ai rahama ruwa da ke shi dan an ce mishi rahama Allah dai da kuma wani baya ai waye ta. kana ah, ganin wancan ba wayo ya mishi ba kuwa babbar ah, bare ya hewata to ni dai na san ita dai ita dai ita dai Fatima dai ba ta bada labarin da ya abin ga ai ta sa abin da ta kanuhi to yanzu za mu bari masu sauraron mu su yanke hukunci za mu kafa wannan labari a shafinmu na Facebook mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai a garzaya domin mu ji me kuke cewa game da wannan muhawara yanzu a madadin Murtala Faruk sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.